الرحمن بن أبي بكر وفي يده جريدة غصبة ونظر إليه جريدة الرصبة شيء كان كان دبينو كوزر كان دبينو كينان تيم أبو بكر سيد عبد الرحمن بن أبي بكر ينا أتواكي fazanantu anna lahu biha haja da manzo Allah yana ce ta ga manzo Allah yana kallon asawaki ko Abdurrahman sai ta san manzo Allah na bukatar asawaki fa akhadtuha fa madaftu ra'saha wa nafattuha fa dafa'tuha ilayhi sai ta karba ta tattauna ta karkade sai ta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fastanna biha ka ahsani ma kana musannan sai goge hakorarsa kamar yadda yadda yake gogewa da ثم ناولنيها فأن سيمي كما عائشة فسقطت يده أو سقطت من يده سي زربت تفاري لك هل من الله صلى الله عليه وسلم حين أنا عائشة تكيشوا فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة يا إشيك الفخر قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن أقيل عن ابن عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة أن عائشة أخبرته تكي نانا عائشة تكي تكي تكي بعد لا باي تكي أن أبا بكر رضي الله عنه أقبل على فرس من مسكنه بالصلح tace sayyidina abubakar yana da wata mata tana unguwar su rannan girkin ta ce ya tafi girkin ta ne ya tafi ya kwana ba unguwar su manzon Allah ya kwana ba sai aka waye gari aka ce manzon Allah ya rasu da labari ya kai masa sai ya dauko abar hawarsa dokinsa a lokacin in aka ce kana mallakan doki kamar kana mallakan martani kenan wani yana mallakan doki wani jaki wani takalmi sa wani ba takalmin da zai hau ma takalmi ma ai abin hawa ne to haka mun gaya ce asiru min ni'alikum fa innaha masayakum asiru min ni'alikum fa innaha masayakum ba ka da basu ko ba ka da zakka ba ka da mota me ce mota ko keke ka takalmin ka ko to wani ko takalmin bai da yana na aisha ta ce sai manzon da sai sai na abubakar ya samu labari yana sun wata unguwa ce inda matarsa da ya aura take sai ya kwana sai ya zo hatta nazara fada halal masjida da ya zo kiryan kiryan ya sauka yana sauka shi shiga masallaci sai ya gidan nana Aisha yana shiga ba abin da ya sai nufi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zai tabbatar menene ake ciki ne da ya je sai ya buɗe huskan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da manzon Allah ya bar duniya sai ya kumbanci manzon Allah yake ni abi anta wa ummi ibta hayyan wa mayyitan ya rasulullahi sai ya kumbanci huskan goshin manzon Allah ya kumbanci goshin manzon Allah ya tabbatar da cewa manzon Allah ya bar duniya a lokacin sayyid na umar yana cikin masallaci ya zare takobinsa a kullu wanda ya ce manzon Allah ya bar duniya ai manzon Allah ba zai bar duniya ba sai ya kashe munafukai ko sai yayi kaza sai yayi kaza sai yayi kaza yana cikin wannan magana sai sai na baka da ya gama wannan sai ya fito ya ce ya Umar ka zauna kai shi kamar yanzu ka kai shiru kai shiru yace sai kwace lawa su kace kenan ko ni yanzu ne lawa su kaza za a tsaya ka ba shi. ya ce ya Umar ka zauna ka zauna sai na Umar kowa ya imauci a nan ake ce lallai sayyidina abubakar ya fi sayyidina umar karfin hali duk da cewa sayyidina umar sun ya shiga hanya sai dan sai ya kauce amma da matsala ta faru ta faru dukkan sahabbai sai da suka ruɗe kowa ya ta hayyace sa sayyidina abubakar shine ya iya jurewa wannan ya karfin hali ya tabbatar da al'amari ya zai tsirar da al'umma cikin wannan fitin ce ka zauna ya umar ka zauna ya umar Umar baya ci ya ce magana yau ko malaika zai magana wannan Umar zai saurare shi sai sai na baka ya kyale shi ayyuhan nas yace amma ba'du zai tabbatar ya kawo ya kawo lafi kake zai jawabi kenan na karshe eh jawabi na karshe shine zai soke duk abin da aka faɗa da yace amma ba'du ayyuhan nas man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan sadmat farkon abin da za mu tabbatar muku aqida awwalu ma yajibu ala al-mukallafi a tabbatar muku manzon Allah ya bar duniya sa'annan na biyu kuma gyara aqidan za a da za a yi dama in manzon Allah kake bautawa to shikenan ba shi yau ya bar duniya ashe ba manzon Allah yake tawa ko wa ake tawa manzon Allah cikakkiyar biyayya ake masa da so da kauna da fifita shi kan duwan makhluki amma duk wanda ka bauta tawa kuma bayan Allah kai shirka ko min darajar mu man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mata ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما محمد إلا رسول حسن سيدنا عمر سيدي وانا آية فتن القرآن wannan aya cikin alkur'ani dukkan sahabbai suka ce ai ka muke yanzu yanzu aka saukar da wannan aya tare da cewa sun shekara nawa suna karanta wannan aya to amma al'amari ya fi karfin sai da duk suka mutu. wane ne zai jagoranci ya tsira da al'umma a cikin wannan al'amari فلم يكلم الناس حتى da على bakar ya taho ينتهو ce ma kowa komai ba. bai ce ma ku yi kun da kuka yi ko kuskure ba a'a hatta da khala ala aisha sai ya shiga gidan nana aisha فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما تيمم فتيمموا سعيدا طيبا فاقصدوا سعيدا طيبا سيدنا في ورمان الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشى بصوت حجرة سيترد من الله نكون في أرفقه لو تكفى ساكن حسن يمن فكشف عن وجهه سيجيبوا له كما الله صلى الله عليه وسلم ثم أكب عليه فقبله وبكى sai ya sai kumbanci huskar manzon Allah yayi kuka yayi kuka ya zubar da hawaye kuma kala sa'an nan ce bi abi anta wa ummi a cikin wannan riwaya abin da ya kawo kenan a wata riwaya sai ce ibta hajjan wa maytan ya rasulullahi bi abi anta wa ummi ai fadaituka bi abi wa ummi wallahi sai ce na da Allah la yajma'u Allahu alayka mautatayn Allah ba zai taba haɗa maka mutuwa guda biyu ba ina ma nan wannan magana da wani kace ai ko manzo Allah ya mutu za a tada shi ya kashe munafukai ya yi hukunci ya yanke hannun mutane sa'annan ya sake mutuwa wani kace ce a'a sai manzo sai sai na bakare shi wayannan duk kuna bata lokacin shi ne ma da yake wa ashara bi zalika ila raji ala man za'ama annahu sayahya فيقتو أيدي رجالا لأنه لو صح للزم أن يموت موتة أخرى يتي أي فرد أبو بكر يا يهد وإن السيشوى أي مع الساكرة يا من صلى الله عليه وسلم يتقيد ينكي هنا يوم أنت متاني يموت حجي shine sayyidina abubakar ce fa akhbara annahu akrab ala allah an yajma alaihi mautatayn sai ce ai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da daraja wurin Allah Allah ba zai dana masa ba zai gana masa mutuwa guda biyu ba kama jama'a hauma ala kamar yadda Allah ya haɗa ma waɗansu mutuwa guda biyu. Wane ne suka taɓa mutuwa guda biyu? Alam tara ilan da ina biyar wahun bulugun hazaran mawutu. Wa kala lahumun in maka hayar. ba haka bane mutu suka mutu sun ma'aya sa'an aka raya sa'an ba za su suka mutuwa sa'an nan kuma yace allazina kharaju li wa kan wa kan ladhi mar ala mar ala qaryatin wa hiya hawiyatun ala qala man yuhyi hadhihi al anna yuhyi hadhihi al-awsan fa ma sawla bi hadan thumma qala kam bisa. kala shi ya ga lokacin da ya mutu kusan faduwar rana sai kuma ya farka ya ga faduwar ce aka ce kam da bisa kala bisu yawman aw ba bayani yini daya ne ko ko rabin yini aka ce shekara dubu kada ya <laughs> ne eh, ata amin shekara dari shekara dari tana kuma ka ce labistu yawman aw ba bayani to wa'annan sune aka aka dana ma mutuwa to bi sai sayyidina bakar ce ammal mautatul lati kutibat alaika faqad mutaha mutuwan da aka rubuta maka aka wajabta akan sa kai ta qala wa haddathani abu salamata an ibn abbas an abu bakr kharaja wa umar ibn al-khattab yukallimu an-nasa yace sayyidina ya fito daga wurin manzo Allah sai ga sayyidina umar yana yi mutane jawabi fa qala ijlis ya umar yace ka zauna ya umar wannan ba matsayin ka bane ya fi karfin imanin ka wannan ijlis ka zauna فابى عمر ان يجلس Umar ya fita hayyacinsa kowane ne zai zai musu magana a wannan lokacin ai da wahala ji fa aqbala an-nas ilayhi da mutane suka ji sayyidina bakar na cewa ijlis ya umar sai suka sa kowa ya maida hankali saurin sayyidina abubakar wa taraku umar suka rabu da sayyidina umar fa qala abubakar sai sayyidina abubakar ya ce amma ba'd bayan haka man kana minkum ya abudu muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna muhammadan qad mata duk wanda fa yasan manzo Allah yake ba su yau ba Allah dama kai kuskure kenan ko wa ake ba su wa man kana minkum ya abudu fa inna Allah hayyul la yamutu duk wanda ya zamo Allah kaɗai ke bautawa to Allah maɗaukacin sarki rayayyen sarki ne ba zai mutu ba. wa ma وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل afa in mata aw qutila mala a aqarikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu shakirin wa qala wallahi sai suka ce na rantse da Allah laka anna an-nas lam ya'lamu anna Allah anzala hadhihi al-aya hatta talaha Abu Bakr da alarammomi mahaddatan alqur'ani kowa suka ce wallahi ka ce yanzu da sayyidina abubakar ya karanta wannan aya suka san tana cikin alqur'ani kowa ya fita hayyaci har ya manta fatalaqaha an hannas daga nan sai kowa ya kama minhu minhu sai su kowa ya karbi wannan aya daga sayyidina abubakar kulluhu bisa da kashga lokacin madina wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqabihi fala yadur Allah shay'a wa sayajillahu shakirina kana zuwa ungon ku sai ana karantawa kana zuwa nan sai kaje ana karantawa duk madina kenan sai aka cika ana ta maimaita wannan aya فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها فأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر قال والله سعيد بن المسيب سيدنا عمر نارا إلى الله ما هو إلا أن سميت أبا بكر تلاها sai na ji abubakar yana karanta wannan aya a wata riwaya ce sai a wata riwaya sai sayyidina Umar ya tambaya wannan aya kwata alqur'ani ce هذا في في القرآن في من تعطي فأقرت فأقرت يتي شيء كنا سيئي موتي سيما كركتا حتى ما تقلني رجلايا هر ينوي ينا مكركتا جسنا روى وحتى أهويت إلى الأرض حين سميت حتى لفادي كفر حين سمعته تلاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات يتي بيجي سيدنا أبو بكر يا كرنتا يتبتر بشيوة من فعل الله بالدنيا يتي سيدي فادي حتى قال حدثني عبد الله بن ابي شيبه قال حدثني يحيى بن سعيد عن سفيان عن موسى بن عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته تكتبت بسوى سيدنا أبو بكر يا سنبنشي بوشن من الله صلى الله عليه وسلم بايا يا الدنيا قال حدثنا علي قال حدثنا يحيى وزاد قالت عائشة لجدناه في مرضه suka ce a cikin wannan riwaya na na Aisha tace lajadnahu ai mun sa masa magani a bakinsa ala tilas ba da izinin sa ba faj'ala yushiru ilaina alla taludduni za ku ba shi magani ala manzo Allah ce kada ku bani magani sai ba su ɗauki wannan umarnin na hayin ba sai suka ce a'a karahiyatul maridi lid dawa'i sai ce watakila yadda aka san mara lafiya baya son magani shine manzo Allah ya sa baya son magani ba wai na hayi hani yake yi ba sai suka ba manzo Allah magani فلما أفاق لما الله sai قال alam ألم أنهكم أن تلدوني ban hana ku ku min magani ala tilas ba kulna karahiyat marid lid dawa'i sai muka ce ai sha muke gudun magani ne da mara lafiya ke yi shi yasa ba mu yi aiki da wannan hani da kai muna ba fa qala sai manzo Allah ce la yabqa ahadu fil bayt illa lujja wa ana anzur ita dukkan kowa a saka masa wannan maganin ba ke sai ina kallo illa al-abbas yace sai dai sayyidina abbas fa innahu lam yashhadukum yace ai wannan lokacin sai na abbas ba shi tare da ku aka ce ummu salama tana azumi sai da aka tila sa aka sa mata wannan mazumi rawahu ibn abi zinad an hisam an abi an aisha an nabi sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا عبد الله بن محمد قال اخبرني ازهر قال اخبرنا ابن اول عن ابراهيم عن الاسود قال ذكر عند عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى الى ابيه aka ce an ambata an faɗa gaban na na Aisha aka ce ai manzon Allah da zai bar duniya yayi wasiya yake Aliyu ne zai dau al'amari bayan fa qalat sai tace man qalahu wane ne ba ku labari a lokacin da manzon Allah ya bar duniya hannu na yi. wane ne ya ji haka har ya ba ku labari laqad ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama wa inni musnidatuhu ila sadrihi tace wallahi na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam halin kasancewa na ina rike da shi akan kirjina fada bisassi sai manzo Allah ya ce ai kira yake a kawo tasa kan hanasa wa mata fa ma sha'artu da aka kawo ta da ruwa sai manzo Allah ya kauce fa kaifa awsati ila ali kace sai manzo ma'ana tace ina kallon halin da manzo Allah yake fice har ba duniya wane ne zai je ya ba ya ba ku labarin sai manzo Allah yayi wasiya ya masa sayyidina ali wasiya قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن مغول عن طلحة قال سألت عبيد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما نا تنبي رواية يتي نا تنبي عبيد الله بن أبي أوفى أوصى النبي صلى الله عليه وسلم من زم الله يا وسيتي فقال لا سيتي آآ fa qultu kayfa kutiba ala an-nasi al-wasiya yace to yaya aka wajabta mu mutane wasiya aw umiru biha ko aka ce mutum in yana da wani abu kafin ya mutu ya yi wasiya kala awsa bi kitabillahi sai sai yace ai manzon Allah wasiyar da yake usi yace yayi wasiya ne da littafin Allah قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأهوس عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya bar duniya bai bar dinari ba balle azurfa bai bar naira ba balle salim balle dola balle riyal wala abdan wala amatan bai bar bawa ba ko ku yanga illa baghlatahu ba. sai dai a bar hawa safara ko jaki ko kuwa alfadari allati kana yarkabuha wa a bar hawa sa da yake hawa Wasu silahahu da takobin ko kayan yakin sa aw ardan ja'alaha libni sabil sadaka ko kuwa wata gona da yake ya ajiya bar sadaka ma ibn sabil manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال an karbo daga sayyidina Anas Allah ya kara masa yadda yake lamma faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallama ja'ala yataghashahu yayin da zazzabi yayi ma manzon Allah tsanani sai abin na zo sai tsanani na da masa tsanani faqalat fatimatu alaiha salam a wancan a wata riwaya lokacin da muka ce manzon Allah ya nemi izini wurin matansa su ba shi izini a je a je a je a yi masa jinya gidan na Fatima Aisha wata riwaya aka ce na na Fatima ce ta je wurin matan manzon Allah ta ce kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rashin lafiya ya masa tsanani ba zai iya yau yana nan gobe na can ba za ku ba shi izini ya je gidan na Aisha ba sai suka ce sun ba da izini to a wannan da rashin lafiya ya tsanani sai na Fatima ta zo tana ce fa qalat Fatimatu alaiha salam wa karba aba fa qala laysa ala abiki karbun tace tsananin bakin cikin mahaifina bacin ran mahaifina sai yace laisa ala abiki karbun ba da hazal yau yace ban banda yau daga yau mahaifinki ba shi da wani bakin ciki ko ba shi rai har abada falamma mata yayin da manzon Allah yayi wafati qalat sai ta ce ya abata ajaba rabban da'a ya abata man jannatul firdausi ma'awa ya abata ila jibril nan'ahu abubuwan da Arafat ta fada kenan wannan kenan ya abata adaba rabban da au yace ya mahaifina wanda ya amsa kiran ubangijin da ya kiraye shi ya abata ya mahaifina man jannatul firdausi ma'awahu mahallin jahannam yanzu ana tabbas ko yace ya mahaifina wanda yake makomarsa shine jannatul firdaus ya abata ila jibrila nan na'ahu yace ya mahaifina jibrila ake yi mamu eh makoci kenan ko kukan kira ne menene kukan kira eh ko kan kira ai akwai mahaduri kenan ma'ana annabi ba da labarin rasuwa kace ila jibrila nan hafu ma'ana duk fadin madina ba wanda na nan Fatima ma za ta bashi labarin za ta yi mishi za ta saya shi bakin ciki da bashi rai saiwa jibril إلى جبريل ننعاه فلما دفن يا يند أكبن من الله صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة عليها السلام wannan maganganu duk tana faɗa ne a cikin ɓacin rai da aka binne manzo Allah sai ta ce Anas zo nan ya Anas asabat anfusukum an tahfu ala rasulillah turaba Anas ya kana yanzu ya ya zuran kuka iya kuka zuba manzon Allah kasa kuka rufe shi yaya aka yi kuka iya wannan karfin hali sai Anas ya shiru sai malamai suka ce na Anas ya yi shiru saboda kwarjini da darajar na na Fatima amma lisanu halihi yana ba da labari yana cewa mun yi karfin hali ne saboda umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda yake ayi kenan sallallahu alaihi wasallam ai na rafa mata ji ba daɗi kenan ko babu akhir ma takallama annabi sallallahu alaihi wasallama yace karshen ma abinda manzon Allah ya faɗa kafin ya bar duniya shine ne قال حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال يونس قال الزهري اخبرني سعيد بن المسيب في رجال من اهل العلم ان عائشه قالت نانا عائشه تسيب كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح أنا قائد تتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يا كتنتي ينا فتاة لو كتن ينا شكلا في السا إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخيم تتي باب وان النبي ده زي مكي في إن أنونا مثلا مزونين سأتين الجنة فأنا أباشي ذلك ذاك جينا الجنة كلها في Najeriya. Aljanna ai ka shiga aljanna kike aka ce faman zuhziha anin nari wa udkhila aljanna kana shiga aljanna magana ta kare an dauki ruwa an dauki wuta an dauki man fitiro ba kaza ba kaza an gama da wannan sama ce duk wani annabi sai ya nuna masa sa'an a bashi Za ka je aljanna ko za zaka saura duniya falamma nazala bihi wa ra'suhu ala faqihi nana Aisha ta ce yayin da wafati ya zo ma manzon Allah kan manzon Allah na dogare kan cinyar nana Aisha tana rike da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bushiya alaihi kuma afafa da ya farfado ashfa ashfa basaruhu ila saqf albayt da manzon Allah ya farfado sai ya kwallama rufin gida yana kallon sama ثم قال فأنا شيء اللهم الرفيق الأعلى sai ce Allahumma ar-rafiqal a'la ma'ana sai na na aiki ta fahimci an zo an ba manzo Allah zabi kenan ko ar-rafiqal a'la ko duniya sai manzo Allah ya zabi ar-rafiqal a'la fa qultu da na na aiki ta ji haka sai ta ce idan la yahtaruna yace to manzo Allah wa fi la yajawuruna ko ko la yahtaruna aiki kenan manzo Allah ya rabu da mu kenan وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به وهو صحيح na aisha ce sai na san cewa labarin da manzon Allah ke ba mu cewa duk wani annabi kafin a kabiransa sai an bashi zabi an nuna masa mazaunin sa aljanna tabbas manzon Allah an nuna masa mazaunin sa ne aka bashi zabi ya zabi wurin Allah madaukakin sarki ya bar mu a ina a Najeriya ko قالت تكي فكانت آخر كلمة تكلم kalmar da كرشن كلمة Allah ya faɗa, Allahuma اللهم الرفيق الأعلى har ana da kaza duk kowa ya tambaye ka me ce ce karshen kalmar da manzon Allah ya fade ta bar duniya sai ka ce Allahumma ar-rafiq al-a'la la ilaha illa Allah inna lil maut sakaratin Allahumma ar-rafiq al-a'la ina ka samu wannan tabbas sai ka ce na na Aisha ta faɗa ko kuma za ka ce mana na Aisha wai faɗa mata za a faɗi haka باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم تكفي أنكر مولى أنا عائشة عبد الله بن عباس تكفي من لبس بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن من ذا الله يزونا مكة في كرة قوم أنا سوق مسا آيين القرآن وبالمدينة عشر أمدينة كما وأن آية في كرة قوم أكان حتى في كرو عشرين كنا وترواية مكة في كرة goma sha uku a Madina shekara goma wa'ansu kuma suka faɗi akasin haka قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن ثلاث وستين في منزل الله يبر الدنيا هنا في كروس ستين لأكل قال ابن شهاب وأخبرني سعيد بن المسيب مثله باب قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت أن كربو لغنا عائشة الله يكرم متى توفي النبي صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا بر دنيا alhalin kasancewa shine shugaban masu addu'a duk wani manzo da ya yace Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan min as-sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina bai shi manzon Allah iya addu'a ba bai shi manzon Allah a karbi addu'arsa ba bai shi manzon Allah manzon Allah na kama da shi yana gaba da shi amma duk da shi aka ce manzon Allah ya bar duniya wa dir'uhu alwawu wa ba halata kauni jir'ihi alhalin kasancewan silken da manzon Allah ke zuwa ya kinta da addinin Allah manzon Allah siyayyen halitta silken da yake zuwa ya kinta da addinin Allah yana nan an ba da shi jingina wurin wani ba yahudi marhunatun inda Yahudiyun ya karba miliyan ɗari miliyan dubu na sa'an ne sha'ir ne ne karbo hatsi sa'i talatin wani kace ashirin da biyar wani kace ya fi ashirin da biyar bai kai talatin ba shine wasu sai wasu ce talatin wani kace ashirin da biyar ma'ana sa'i ashirin da biyar ko talatin na hatsi sha'ir abincin da ba su ce kenan wani nau'i ne na alkama in yanzu ne kai sai ka ce hatsi kenan ko gero ko dawa ko masara ya je aka sa'i talatin aka bada wannan jingina jinginan na wurin wannan ba yahude har manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya babu بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رضي الله عنهما في مرضه الذي توفي فيه yake babin da ke bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiki Usama dan Zaid a cikin rashin lafiyar da manzon Allah bai tashi ba a ciki قال حدثنا أبو عاصم الضحاك ابن مخلد عن الفضيل ابن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه يتي أنكر مرة سالم دام عبد دام عبد الله عمر يتي ما يجوز يتي استعمل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة فقالوا فيه manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da Usamatu sai suka ce ai da cancanta ba ga zai nada shi ba ga wanda ake so ga wanda ake so a nada a sai an ji ma'ana yi ko har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nada mutum suka ce a'a ko sallallahu alaihi wasallam kad balagani annakum qultum fi usama wa innahu ahabbu an-nas ilayya. Na ji labarin kun ce na nada usama ai kuka ce ai bai dace ba ai bai yanzu wa yafi manzon Allah sanin abin da ya dace oh. ashe yan tawaye na da yawa ko tuntuni ne ko sai da yanki dan malamin ka yazo ya ce a azabiwa ne kuka ce a'a ko ba za mu yadda ba shi ne sai kai musu sai ka je ina wa ya ce maka an taba ba addini da ya tabbace abin da kuke so addini da ba wahala ba fatin rai an taba samun haka wannan ba za ka taba samun shi ba ko kai ko malamin ka ba ka da hujjar da za ka ce wani ba zai zage shi ba wani ba zai a'a zagi da mai jin za a yi sai insha Allah kulle kulle da menene manzo Allah kenan fa yayin halitta yake wani ne? zaka ce ai bai shi ba ga wani ga wani ya za ka ce ana da wannan da ya so na islamiyya ya kulle shari'a ya zama loya ga wanda ya iya hausa da turanci قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا يتي من منزل الله صلى الله عليه وسلم يا ايك توغا سجياكي فاب وأمر عليهم أسامة بن زيد سيتي أسامة بن زيد حين زيزم أمير فطعن الناس في إمارته سكتي أيدي ذاك بابي تنتنت با in aka nada shi ba za mu samu yin abin da muka ga dama ba ba za mu kawo fitina masallaci ba mu kuma fitina muka gada ita muke so yasa ba za mu yadda a wani ba sai wani ba haka ba ba nan muka ce azabi eh, abokan jibril ya zama sai an kama musu baki ba kuma muka ce tunda an fada su ba za su yadda ba ga wanda suke so sai yanzu da kwamitin da vice chancellor da ya ba su dama da wanda ya kulla sun mutunta mu za mu iya mutunta su mu ma ba suna suke so ba wanda yake shari'a kulliyatu shari'a ne ya to kulliyatu shari'a ya karanta ma'ana lauya ne ya iya law kuma ya san shari'a kuma a Madina Jami'ar Islamiyya menene ina manzo Allah ce idza usnida al-amru ila ghairi ahlihi fantabir duk sa'an da kuka yi son zuciya kuka zabi wanda kuke so wallahi ban ma ta faru mulkin ka ne shugabancin ka ne ka zabi wanda dan san zuciya wallahi kai ne farkon wanda ya rusa al'amarin kuma da wace hujja za ku ce wancan ya fi wannan ku kafa hujja sai dai son zuciya kawai ke nan kawai illa iyaka son zuciya وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله صلى الله عليه وسلم يتاكي إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه yace in kuna sukan sa ai da ma kuna sukan mahaifinsa duk sa'an da manzon Allah ya nada sai a a bai dace ba min qablu ba gabanin haka wa aimullahi sai manzon Allah ke na rantsi da Allah in kana la khaliqan bil imara yace ki na rantsi da Allah ya dace a nada shi shi yasa manzo Allah yace a nada shi amma duk da shi ba ga shi manzo Allah haka ba to don Allah kai ai malamin da suka ce gani ban da hakuri ba abin da za ka yi kuma sai ka ga ɗin Allah ya yarda sai addinin Allah ya ci gaba kuma duk wanda ya ja da marasu ya karya wannan karatu in Allah da sai Allah ya karya ne kowane ne wanda suka su sun yi ba na ba ku labarin ne ake kula ne ne ne ba abin da ba ba Allah da shi wannan ke jefar da shi kuma wanda yake nan za ga Allah da zuciya ke jefar da shi abin da ake so hakuri in kace za ka yi tashin hankali bukata ba za ta biya da ake na ba ku labarin shi ne an samu tashin hankali mu kuma mun dau alkawari duk inda ake fitina da ikon Allah ba da mu ba kuma duk wanda ke so fitina sai Allah ya nuna maka fitina وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده يسي أبي إنا سيش حتى شما وانا إنا سيش من ذن الله صلى الله عليه وسلم ما هذا بني yau malamin ka ya faɗa ya faru sai a shi ne sai ranka ba baki kai zafi kai ne da ne wallahi da ba ka labarin abin ba muna zaune nan muka ce ga makaranta mun za a karanta da matan mutane da mutane da menene da menene ba aka zo aka ce yaro ya zo ya ciyo don a rusa wannan tsari da muka ba na aka yi haka ba muka ce yaron zai tare ce ya yadda zai tayar zuwa da wani ne da zarar dini da sakatar da musulmi da sakatar da masallaci da daren arab kace kar ya tashi ko menene da menene duk abin da ina kallon duk abin da suke kullawa ina kallon wanda ya fara rusa abin ina yake yanzu wanda ya zo shi ma yana yi haka Allah zai wa man ya'mal mithqala dharratin wa man ya'mal mithqala dharratin yasa wanda suka dauki zafi za ya kaza dan Allah kowa ya hakuri ya sa'i abin da nake so kowa ya saurare ni sirran da ka tada fitina cikin zaka tashi hankali ka bata al'amari ka bata al'amari da a ce ana bin fitina da yanzu karatu nan ba ba abin da suke so a ce ana karatu an yi fitina an yi buge buge an fasa motocin mutane shi ke nan gwamna hukuma ta ce shi ke nan kaki mafi a raina karatu duk abin da suke faɗa duk abin da suke faɗa tun daga gina masallin makarantar islamiyya tun da muka ni ne muka je muka zauna a farkon miki nace ma alhaji habibu wurin Allah saka masa da alkhairi nace masa sakatare ali da shi ne sakatare na na gina masallaci islamiyya suka ce ce ga naira dubu ɗari a fara gini na ce ba zan saka hannuna ba abubakar jibril da zai saka hannuna ba mun amince da sakatare ni da baki na na bashi wannan harshen da nake na bashi sakatare din shine na faɗa na ya sake ce ba zai yadda ba zai sun da ba ne nake kowa na da nake ne ba shi ne sakatare da zamu girma karantar da shi nace ni ba na sa hannuna rabo na da hulɗa da kudi ya kusa shekara 30 ya kusa shekara 30 nace ba da alaka da banki aje har aka je aka sa nace ba zan sa signature ba abokan jiri ba zai sa signature ba muka sayin da muka har muka gamsar da alaka jin goro ya karbi sakataren masallaci shine sakatare har aka kai mai gina masallaci ban makaranta ban san ko ɗari ko na wannan nace ba abin da ya hada da kudi ajizuwa nake su mutane suka zo gida muna ta karatu mu har muka sauka suratul bakara muka yi tafsiri da qira'atu bibi da komai aka zo aka cika min gida duk kowa ya zo ne a a yanzu ga makarantar islamiyya in aka gama insha Allah za a yi karatu a sai lokacin da muke yin wannan duk saka saka da zuciya biye shiga ana gama makaranta sai je hadawa baki da wani wai su zo a ba su aro wai su zo a ba su aro yanzu bai ci amana ba da ya zama cikin aminci ba da ya bukinci ba ne ne duk sirrin da muka sa a ciki muka kulla tsakanin mu da shi mu uku sai da zai bayyana mu ya gayyato Darul Arkam Muslim Forum UK Brand suka zo suka yi suka. suka faɗi maganganu da basu dace ba suna sanar da mu daren hadisi mu ai biyu ke makarantar biyu ke ba na musulmai kare bane ai waɗanda ba musulmai ba suna da hakki kuma a ciki gaji sun ko karba hakki su sun hana ku sallah ne dan da kuma kuke da kan a rubuce ka ba a hausa yana nan wanda ke hukun ba ke gani ai makarantar biyu ke ba na musulmai kare bane waɗanda ba musulmai ba ma suna da hakki a ciki wata rana wani har ne zai zai ce to darul hadith din nan nawa ne ne to ma mun gina makarantar zamu karbi kudi nawa zamu ba ce nawa zamu ba makaranta ina makaranta take mutum da zai makaranta ta kai mutako ko da ko muka zo muka ce to shi nan mu ba mu son fitina suna son ne a tsada fitina a zo a ce an yi fada mu kuma da ikon Allah duk inda muke karanta hadisin manzon Allah ba za a yi fitina ba sallallahu alaihi wasallam a da ka kyale makarantar aka kyale musu don tsananin rashin mutunci da rashin kunya kuka ga wani ya ta zo karɓi makarantar ba sa iya ba ku yi akwai rashin kunya ba wanda ya gina yana ciki muna fama muna ta jawo ta ciki sannan ku zo wai su a ministry ta zo karba dan Allah yana cikin tallafa ma ilimi a jihar ministry ta zo ka makarantar? makaranta ta samu da zai karba makaranta ba za ka ba za ka mutu musu duk muna kallon su ba abinda muka ce ba abinda muka ce musu kuma muna kallon mu ga ya za su muna kallo mu ga yaya za su yi tare da su muke karatun nan muka tashi dai suna nufin ya za a karya shi ya zo ya samu masallacin dutse na abin da ya rana ma kujeran da wannan kujera ya fi karfin vice chancellor ya fi karfin secretary ya fi karfin wanda ke so ya zai zauna wallahi duk wanda ke so ya zai ba kujera ne na kuɗi ba wannan wahala ake yi jawo wanda ke so ya zauna da a ko jira ne na kudi sai a ce ku zo ku ne yan Najeriya na asali wannan wahala ce ba daga in suna su zo to abinda ba za ka iya ba ka ce wanda zai yi ba za ka yi da ba kai ga wanda kake so to alfahari ne ka ce kai za ka yi mana ajali dan ka ce kai ba za ka yi da wani ba sai wani za ka yi to ai ba kai ka ce kai za ka yi sa'annan su suna yawo inda suna fasa min suna duk wanda ya ji an ce na yi wani abu zai tambaye ni kai sai zan bayani duk abin da ake wallahi kariya suke fata min suna su kuma sai Allah ya karya kowane. ne Allah ya yarda sai Allah ya karya kowane. ne kuma makarantin Allah ya yarda sai mun kafa darul hadisi duk duniya darul hadisi ba su da yawa ina da littafin da yake littafin duk darul hadisi duniya da Masar da Madina da Makka da India da Mawara Annari Buhara da ne. duk ba su da yawa a kasar Afirka kuma bakaki a nan babu darin hadis a wannan west africa ko ɗaya in allah da sai mun kafa abin da ake nufi shine duk fitinan da suke so in allah da za ta kare a kansu kuma sai sun ga mun kafa makaranta darin hadis a karantar da kowa ƴaƴa kowa yadda kuka ta. da ba ake hadisin manzo allah ba ya fahimtuwa ba yanzu hadisin manzo allah na fahimtuwa kuma ba ya fahimtuwa wallahi hakan in allah da aka za zo a karanta mustalah hadis a karanta nahwu a karanta luga a karanta kowa sai ya iya karatu da ikon allah sa'annan kuma duk wanda ke son fitina sai ta kare kai insha Allah abinda ake so hakuri haka Allah yake waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina in ba hakuri ba da yanzu an rubuta karatun ba, ba zagin da basu ba ba su nan za mu yi karatu su zagin ke nan sai suna nufin a cikin islamiyya ya za a yi a karya ya za a kwace makaranta ya za a menene makaranta ne za ku da makaranta ba wanda ya karanta arabiya a cikin ba wanda ya karanta addinin musulunci ma'ana ku ba za ku iya ji ba sai rusawa ba za ku iya raya ba sai kashewa ba za ku iya alheri ba sai kai da tinki wallahi tallahi al'umman makarantar nan da unguwan nan duk su ce Allah ya isa ma waɗanda suka hana wannan makaranta ta ce wallahi sai Allah ya kama don sai da muka bayyana musu duk matsabin da nake so ba wai kuɗi nake so ba ba wani abin nake so ba so nake na canza karatu a Kano transliteration za a daina ko arabiya kai ko boko kai ko hausa kai sai ka iya rubutu da larabci da karantawa kuma muka ce duk malaman da ke karantawa maza ne ko mata duk ɗaliban mu ne suke sa mu je ministry kawo a ba kowa course wata tara kowa sai ya iya ko ta iya rubutu da karantawa duk sai da muka bayyana musu wannan Ina suka take wa ba su wannan su ne masu rashin kunya su ne bar su yi maza bar su yi ina zai kai ku ku zo ku zauna kan kujeran mana la abali لا أبا لأبيكم من اللون أو سدوا makan alladhi سدوا ko ku daina zargin su ko ku zo ku yi abin da suke yi amma ba za ku iya yi ba ku rinka cewa kaza kaza me amfani wannan me amfani wannan kai sai da muka bayyana kakab kowa sai an zo an koya mai gida ake karatu aka ce min gida nace a duk kowa ka afirka ne nace koyi hakuri ga makarantar islamiyya za a yi a sai duk suna nan suna aiki aikin sai da za su kwace makaranta ana gama makaranta dan Allah bar da cin amana da ya dara wai ai makarantar ba za a yi aiki da safe ba wannan su zo su ne su je su ne a ba su aro Ali da da zai ce wai a ba su aro nace ai kenan malama ka ji yace dan me za mu gina ba ba su aro nace ta ido tana kallon nace ka shi kenan suka zana suna na chairman Ahmad Muhammad Ibrahim ce a mu aka ya ta ayi rashin mutunci a sa chairman da Sadiq gozo da kudin shi aka kina aka je aka soke aka ci Ali da kanki zai ce ai in ba kai in ba kai ba zai bayar ba nace abu mai sauki mu tafi muna zuwa da ni da Ali da Mala Bakar Jibril a cikin motarsa da magarwa muna zama mu samu Alhaji Gordo nace ga abinda Ali da suka fada amma ni ba ni da objective ita take na ba ku ne aka ba shine manan da suka zo suka sa to da suka zauna suka ji daɗi shine suna kulle kulle yaya za a yi a rashin mutunci da wasu a yi rashin mutunci mu ba wanda ya isa da shi a Najeriya duk baki daya da iko duk wanda ya gani yadda ka gani haka kowa ya gani kuma haka zai bani da iko insha Allah yasa abinda ake so wanda suka dauka da zafi dan me za a yi kaza dan malamin ka ya ce a zaluwa da wani sai ba zai da wani kauci ga manzo Allah ya ayyana aka ce a'a za a ɗauki hakuri duk wanda ke son karatun ne tafi ba abin da za ka yi sai hakuri in kai hakuri wallahi tallahi zaka kashin kowa اللهم اجعلنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت وانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عليت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم أعوذ بالله